Assalamu alaikum warahmatullah friends barkamu da yau barkamu da sake kasance da ku a daidai wani lokaci sannan kuma a wani sabon bidiyo. A bankin nasal ya ƙara bada damar a mutane su cike sabon tallafi na bashi wato mara kudura kenan non interest loan. A karo na uku kamar da kuka sani a baya a lokacin da aka cike waɗansu an tura musu wasu kuma basu samu wato ya ƙara buɗewa ya ƙara bada damar mutane da dama su cike wannan bashi sannan bayan ka bayan an cike na biyu ya ƙara da dama na uku sai yanzu yana na ƙara da damar a je a ciki wannan neman tallafin bashi daga kamfanin Nasal Microfinance Bank so na ajiye muku link na uh, portal din a description na wannan bidiyon kai tsaye kuna danna kan sunan bidiyon da kuke kallo to za ku gana ajiye link sai ku danna akan sa so kuna danna akai zai kawo ku nan kamar da kuke gani haka so bayan ya kawo ku za ku ga ya buɗe muku shafin so abinda za ku yi shine za ku ga akwai inda aka saka akwai inda aka saka na farko new dinnan da kuma returning so abin da za ku shine idan a idan farkon buɗe shafin naka ne kai tsaye ka ɗauki na farko new so bayan ka danna akan new zaku ga zai nuna muku reference number so abin da za ku yi sai ku yi copy na wannan number ku ajiye amfaninta shine ko da network ya dan baku matsala kuma kun yi nisa a wajen cikewa so za ku iya dawowa idan kuka saka returning zai buƙaci wannan reference number din sai ku sata so kuna sa kai tsaye zai kai ku inda kuke ada. so kai tsaye sai ku danna continue kamar da kuke gani aka bayan kun danna continue sai ku danna next so za ku ga ya kama ku na fuskar so bayan kun danna next uh, zai ba ku inda za ku saka BBN naku so kai tsaye kuna saka BBN naku idan kuka yi validating so za ku ga ya ɗauko bayanan da yake jikin BBN naku kama daga kan suna misali da date of birth da kuma number waya so duka zai ɗauko kamar da kuke gani so bayan kun saka zai buƙaci ku saka mar kamar amount ɗin da kuke da bukatar ku karbi wannan bashin ɗin kenan misali kamar 500,000 ko kuma up to 1 million so sai ku saka sannan kuma akwai inda yake da bukatar ku saka kamar kamar irin abubuwan da za ku siya idan kuka karɓi wannan bashin da kuma ɗan description haka bayani dai akan sana'a da za ku yi da wannan bashi da dai makamantansu so ba kun gama cikewa kai tsaye sai ku danna apply so kuna danna apply za ku ga successfully ya tafi so bayan ya tafi idan kun yi nasarar samu idan sun yi approving naku so za su turo muku da sako a line da kuka saka wajen ciki kenan za ga sun sa dear applicant your, uh, your loan has been approved click on the link below uh, to uh, accept your fund so kai tsaye sai ku danna ku je ku saka account number naku za su turo muku da kuɗin ku a cikin account da kuka saka so ne ita ce hanyar da ku bi ku ƙara ciki wannan bashi mara kuɗi ruwa na gode mu haɗa bidiyo na gaba